wanda har ta kai ga kwanan nan a garin nan aka samu wani bawan Allah wani malami ne ake biyan sa ya zo yana samun wasu masallaci yaje yana yin tafsirin alkur'ani ko ne a garin nan sai aka tambaye shi wai menene hukuncin a masalla in an gina sabon gida a cika karanta alqur'ani idan an yi sabon gida ya halatta a sauke alkur'ani sai ya ce wannan bid'a ne domin manzon Allah bai ce a yi ba kuma annabi bai karantar da hakan ba ma'ana idan ya ce wannan bid'a ne ya shiru ma'ana za a je wutan jahannaman an yi adama abin fasara kenan kullu bid'atin wa kullu dalalatin finnar wanda wannan maganar abun kunya ne a irin wannan zamanin zamanin da kana magana sifikan na karyata ka kana magana majalisin kan yana karyata ka shi fa tafsirin alkur'ani yake yi annabi kuma bai ba ya kuma manta a lokacin fa tafsiri yake yi ba yana gida ne a cikin masallaci a'a ya zauna ne shi da wani aran ma ana karanta alqur'ani a gamanin manzon Allah dai ya fadin aran man nan da ya zama manzon Allah baki annabi ya yi umarni sannan abu na biyu saukan qur'anin nan shi kai wancan shekaran aka baka gida a garin nan kuma ka karba gidan bid'a aka ce za a gina maka santa za a yi kaza duk aka dinga <laughs> ana munna. alhamdulillah murna a ah, masha Allah masha Allah za a mun gida saboda saukan qur'ani khatman qur'ani manzon Allah ya taba daura qur'ani karshen ramadan mun taba jin labarin cewa manzo Allah yakan bude Qur'ani a daure ran karshen eh, Ramadan a gayyaci gwamna a gayyaci wani a gayyaci wani kuma a lokacin mai girma gwamna Allah saka masa alkhairi yayi ne da niyan alkhairi amma fa inda gaskiya kake yi he ka hura speaker ce mai girma gwamna ka sani don annabi ba kuma ba ya zamanin manzan Allah ba ba wani malamin da ya zo karanta alqur'ani aka dauko babu amma an baka ka karba to ku gaya min ni yanzu ina bukatan wani na je nemo dalilin da zan gaya ma wannan in ce masa ga hujjan a je gida a sauke alkur'ani ya fi hujjan a kan sauka an baka gida ya fi hujjan in ce maka to kai fa malam saukan kai aka aka dan zo aka ce an baka gida ai nan huci da hujjan idan kuma muka biyo silsilan da ake karanta kullu bidatin dalala to za mu shiga wani halin da za mu ji kunya za mu shiga tashin hankali addinin ma za mu watsar mu gudu da yawa in kaga ana kawo kullu bidatin dalala ana kawo ne idan wanda yake dalalan ba shine yake bid'ar ba in kana dalala ba ka yin wannan bid'ar sai ka ce shikenan bid'a ne na bata ta kai ga har ana tuhuman mutane shin ya kamata ma ka yi farin ciki da samun manzon Allah wai ana neman hujja ya halatta a yi farin ciki da samun annabi wanda ya gaya maka nan yana iya yin farin ciki duk abin da aka yi masa zai farin ciki in ka kama rodin gina masallaci zai tashi murna alhamdulillah ka taimaki addini Allah sa rodi a zamanin annabi waye mai kera rodi waye mai kera rodi waye mai kera rodin ai ya gaya mana ai sai ta to wannan ai kayan aikin masallaci ne kayan aikin masallaci kafi annabi wayewa dauko laka da siminti ba siminti laka da tabo mulmula su malam hada da ganyen dabino jajjefa ka hada kai ma ka tada masallacin naka inda zunzurutun sunna kake so mun mai da kanmu wawaye kauyawa zamani ya zo mana da ci gaba musulunci ya ba mu dama amma an kiyarda a karba sai da son zuciya da neman sai ka aibata wasu kan kai ne masanin addini to abin da zan kira nan shine duk wanda ya ce kullu bid'atin dalala da ita zai na kafa hujja wajen mai da mutane 'yan bid'a da ita zai kafa hujja wajen yin hukunce hukunce ba tare da ya ɗauke ta a fahimtar magabata irin su al'imamu shafi'i al'imamu shafi'i ya fassara menene maganan kullu bid'atin dalala yace al bid'atu bid'atani wanda hatta malamin wanda suka tafi akan kowa dan bid'a ne dan bid'a ne wato basalafin nan ibn taymiya ya tabbatar da cewa wannan maganan an ji ta daga bakin al shafi'i dama kai ne da an yi magana zaka ce to wannan maganan me ya fahimtar magabata to ga fahimtar magabata bid'a a musulunci ba ana nufin wai duk abin da aka zo da shi bayan manzan Allah bid'a bane ba haka bane domin in an tafi haka to wanda zamu fara daga shi ne alqur'ani domin qur'ani manzan Allah bai gansa a hade ba baina ne manzan Allah bai ganshi ba wanda kuma sahabbai suka san shi babu baki babu digo babu wasali wanda sahabbai suka ganshi in ka gani baka isa ka karanta ba baka isa ka karanta ba saboda me yasa ba tsarin ka bane sannan makarantunmu irin wanda muke karanta da Qur'ani babu shi a zamanin Annabi Muhammadu kuma kai ka sani in mutum na yi ana ce masa yana neman lada me dalili ashe bid'a Imam Shafi yace bid'a kashi biyu ne akwai bid'a wanda an yi shi ne a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma kaifiyar ya bambanta amma na da asali da maksadi irin na zamanin manzo Allah